أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنوا منا cikin wasu ahkam ne wanda sahabai ma sun yi munakasha kansa ka san ajinin namu ajini ne mai kula da haƙƙin mace ba da waɗancan mutane suke kururuwa kasashen yamma wanda yancin nasu yanci ne ne mace ta iskanci a duniya ta tafi ba lilibi ta yi karuwanci ba da wannan da'awan ba ne amma ka duba jisun shugaban talakai manzon allah sira da amince tabbata gare shi haƙƙin mace haƙiƙa na mutunci da tosayawa da kula da hakkinta wannan shi ya zo a jinin shi sa duk mutum da allah ya sa ya karanta hutuban karshe rayuwar manzan allah sallallahu hajjatul wada zai gane wannan ajinin mu akwai tsari karshen hutubobin da ya yi ya tara al'umma ba da taba tara wannan al'umma zamaninsa ba shine hajjatul wada shi tarkiza akan shanin mace zamantakewa mace da hakkinsu hakanin ka duba rayuwansa yanzu muna magana mutum da ya saki mace saki daya saki biyu saki uku shin saki uku ba a wura tsakaninku amma shin tana da maskuni da za a bata shin tana da maskuni tana da abincin zaka ce da ita kafin ta gama wannan shi ake bayanin amma saki na farko da saki na biyu lalle ne kai zaka ce da ita lalle ne kai zaka tufar da ita zaka kula da lafiyanta har ta gama idda mutum ya saki matansa saki farko saki daya tana idda idda kuma anwa'i ne anwa'i guda uku in ma ta yi da jini uku ko ta yi da watanni uku ko tana da ciki ta sauke ciki ta haihu duk waɗannan iddan labu da ka kula da lafiyar da ce da ita da waje maskuninta doka na ajinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kure na zance an sake ta sake uku to anan ne sabani za ku ji yadda sahabai makansu suke sabani saboda ko wata illa shine abin da za a karanta ku gane tunda an sake ta sake uku ba komai kuma za ta rayu a gidanka ya za a yi yau da kai kuna tare da ita an suke ta saki uku kuma ka ce da ita tana daki gidanka to wannan a kansa muke mangana fiye da sati daya ko sati biyu muke bayani a kai a nan za ku gan cewa manyan magabatanmu masu tara jisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kop kop suke bi duk motsin shugaban tarikai sun rubuta shi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a karatun nan mu bambanta da wanda ba sa karantawa ka mu muna karatun nan yayin da za mu yi saki shi mun manta duk karatun ni da ku duka mun tashi yin saki shi mun manta da wannan karatun yayin da matanka ta sauka ne ka zaka saki shi ka manta da ayoyi shi ka manta da hadisin shi ka gama shi ka sake ta ka kore ta ta kwashe kayanta ka kore ta da 'ya'yanta ka kore ta ka zagi iyayenta shi ka huta shi ka so kuma lokacin da kake marmar ka dawo da ita lokacin zaka tambayi malamai shi ka farfado mun taba karatu ga yadda yake amma lokacin da an tar maka hankali ba ka kalli aya wala hadisi to ku yadda cewa duhushinka lokacin da ka yi saki ko lokacin da ka rabu da iyalinka da wani abu ya shiga tsakanin ka ringa hararato karatun da muka yi ban na mangana ku kadai ban a mu malamai mace ta taba kan ba kai sa ba shi kai kalma ɗaya za a gaya man shi ka rikice in ba kaddara ma wa zai aure ka ka an gama da kai kaddara la ne sa aka aure ka kai gidan waye ne kai dan gidan waye ne kai an gaya maka haka kuma kai kana da mutunci ya za ka rasa in ba kaddara ba waye kai ma'ana kai baka cikin klasin ta wani abu na la kaddara tun azare aka hada ku amma kai ba klasin ta bane to ya za ka rasa to duk ire-ire waɗannan kalmomin da suke gaya muku ku ringa hankuri a ringa nusuwa wala ita mace in ba ka yi wannan ba duk karatun da muke karanta shi ka manta da su shi ka yi barnan daga bawon ka yi nadama lama fata kuma ba shi da wani amfani mu karanta karatun don mu ci gaba da sacin da ya wuce ba mu karasa ba ja mutumina na'am قال المصنف حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسعلها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقي بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة فرجع قبيسة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال فأي عمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمره وحديث أبي سلمة بمعنى عقيله قال أبو داود ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيسة بن ذويب حدثه بمعنى دل دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيسة إلى مروان فأخبره بذلك Allah ya ji ka magabata kagin karatu a cike da ilar ne sau wannan hadisin malamai suna da maganganu a kan farko da ya ce haddasa na makhladun ibn khalid akwai magana kansa to amma sika ne jiyan da aka ja ka dawo sika ne shi ya ce na abdurazak an ma'amar an zuhuri shi ma'amar wayansa a wajen zuhuri bai ruweto a wajen lafzin ba ma'ana ya ruweto shi ma'amar ma da ya ruweto wajen imam zuhuri ba ya ruweto shi ne lafzan wa matnan ma'ana ya ruweto shi kamar yadda karatu zai zo na fata gane an ubaidillah shi ubaidillah nan ana bayani cewa irsali ya da ajisun shi saka ke gan karshe ana tattaro bayanai a nuna cewa akwai hanyoyi da aka aka tabbatar da wannan hadisi ku gyala kan ubaidillah duk imam zuhuri duk karatun ma'amar da akil da sauransu sun wajen imam zuhuri kuma imam zuhuri wanda ya yi waje ubaidillah shi ubaidillah kuma ana gan kisan kuma irsal mursal ne to zam zo kansa shin an samu hanyoyin da ya tabbatar da wannan hadisi matanan wasu sanadin da muslim ne ya rubuta wannan hadisi ike cewa kala arsan marwan ila fatima marwan ya tura aje wajen fatima ita sahibu kisa wannan hadisan da muka wuce a can to sababin aikins a je a tambaye ta wani abu ne faru aure ne aka yi shi aka rabu inda karatu yana zuwa shi aka zo wajen marwan lokacin shi ne amir majina to shi uban yarinya ya je doki matan shi ne abdurrahman shi ya doki yarinyansa ya kai ta a gidansa bayan kura ta yi idda a ciki gidansa ba shi abdurrahman kamar yadda karatu yana zuwa sababin da marwan ne ya tura a tambayi matan shi muke magana nan to lokacin da shi marwan yake sai hukunci shi ya tura a je a tambayi ita fatima wannan shi ne muke karatu karatu zai zo nan gaba shi ya tura tambayi fatima fasalaha she nan ya boye wanda aka tura amma kabisa aka tura kabisa shi aka tura wanda ruwayan zuhur an kabisa kuma tukulli mafi shi zuhuri ya samu zamanin kabisatu amma shin an samu lika ya hadu da kabisa ko bai hadu da shi ba malamai sun cece kuce a kai to a marajin kauli ruwayan zuhur akan kabisa ya tabbata tunda sun yi zamani tare da za a da irin ka'idodi na imam muslim na fata kuna gane karatun fasa'alaha fa shi ta ba da labari ta ba labari a ji a gaya ma shugaba ana kanat inda habi hafsi tana koro hikaya cewa ta kasance mijinta ana kira abu hafs na fatan gane wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ammara ali bin abi talib yani ala ba'd al-yaman ya shugabanta da sayyidina ali kace ammar ya bada umarni a ya shugabanta da shi shi sa aka samu shadda akan mim ammara ne shugabanta da shi da wani shashi na yaman ije can ikarbo homsi kuma da hukumce hukumce da zai je karshen rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin za zo a hadu fatahu maka to yayin da shenali zai tafi to she fakhara jama'ahu zawjuha she shi abu hafsi ya raka na umar ya na ali suka tafi tare na fata kuna gane karatun ya raka na umar ya na ali suka tafi yaman tare tun da shi da sallallahu alaihi wasallam ya shugabanta da na ali da wansu shashe jama'a su tafi yaman to wanda suka raka na ali to abi hafsi matan fatima tana mijin fatima ina cikinsu shi na abu hafsi yayin da ya yi so ko hanya ne ko yaya dai fa ba'asa ilaiha bi tatlikatin shi ya tura a gaya mata ya kara mata saki na karshe ku kaya karatu ya ce bi tatlikatin mutlakan mafi'ul mutlakan ne an hazafa bi tatlikatin saki ya mata daya can ya sake mata daya biyu karasan auren karasa saki uku ya tura saboda haka ko wanda suke cewa wannan suna cewa saki uku ne bi lafzi daya wannan ruwayan si zai fassara maku a'a saki ɗaya na aka zo aka hada uku shi ce ya saki ta saki daya kanat bakiyat laha wanda ya wanzu da ya saura ba saki ta ba cika ukun ba na fatan gane wannan wannan karti na da kyau ku kiyaye shi a nan wurin wa amara ayash ibn abi rabi kaga nan wa amara bai sa shadda akan min ba she shi mijin abu hafsi she hori ayash ibn abi rabi dan wansa ne wal harith ibn hisham dan wansa ne guda biyu an yunfika alaiha a ce da iyalinsa a kula da ita ku gan sahabai an yi saki uku amma yana gan matan tana da hakki a gunsa ya ce da dangi tun da baya nan su biyun tun da rayuwa ake yi an bayar mutum da yalla Allah ba zai iya ba su biyun su ringa cedeta kuna ji amma mu muna nan Kano nan ka saki matan shi ka sake ta da ƴaƴanta da danginta ba su tafi shi yara sun fara girma shi fara tambaya ko an samu yarinyan nan cikin ƴaƴanta akwai wata wanda eh, wani mai kudi ya zo yana neman ta to lokacin zai ce ana laha ana laha ni ne nake da haƙƙi a zo tunda za a shi man wasalwa sadaki da wasu abuwa amma lokacin sakin a tafi hai akwai ake a gaba allah baya son zalunci allah baya son zalunci abubuwan da muke akwai zalunci a ciki ka sike ta ka kore ta ta je gida iyayenta babu wurin kwana ga ita da 'ya'ya kuma ba ruwanka haka za ta ta yi ike cewa da ya tura masa fakala to tunda suna da ilimi su shi suka ce wallahi malaha na fakatu baki muka yi ba ka ce mu ce da ita amma ba ta da ciyarwa a doka a jinin Allah ila an ta kuna hamilan shi ta kasance tana da ciki ne za a iya ce da ita amma ba ta da ciki ba da dini za a ce da ita fa'azina laha ko na nabi sallallahu ita lokacin da ta ji cewa dangi sun gaya masa sun gaya mata cewa bata da haƙƙi shi ta je ta tambayi shugaban talikai ta je fakala da ta tambayi manzala shi manzala sallallahu alaihi wasallam fakala la na fakat laki baki dai ba ciyarwa gare ki in kin gan zace da ki an saki ki saki uku ila an takuni hamilan shi kin kasan da dama kina da ciki to aka sake ki saki uku to lalle ne za ce da ke mana in ka saki matanka tana da ciki ko sakin ba'ina ne ko saki uku ne to za a kula da ciyar da ita tana da hakkin a ciyar da ita saboda cikin tana bukatar lafiya tana bukatar kula kuma cikin naka ne saboda ka zaka kula da ita jama'a mu farafi sabilla mutane nawa ne suka saki matan suna da ciki ba ruwansu sha ja hada kai da wani alkali a je a kai ta a ce za a ringa bata dubu uku kowane wata dubu uku kowane wata fiye wata mai zai ta iya sha suna sammanin an je alkali ya hukumci kamar malaikar jiru ne wannan hukumci ma dama akwai zalunci a ciki allah zai maimaita wannan hukumci na lanar tashin kiyama kusa da wannan kowa ya hukumci ba daidai ba wala wannan hukumci za a maimaita sa lahira na fatan gane to zana tuhu fi intikal shaitani izini wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana so ta bari gidan da mijin gidan mijinta kage nan bata fada dalilin za ta bari gidan ba fa azna laha shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh ki bari gidan yala nan wurin dille gima kan na zamu zo kansa fa kala to ta nemi izin amma ta da gidan to wani abu ke kenan ya ba ta can gidan tunda ta nemi izinin ta bar gidan mijin kuma baya na baranta na ce tana jin haushi mijin ta so ta bar gidan to kuma shi ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda cewa ta bari amma kuma bata da wurin shine take cewa manzo Allah wannan nauyi zai koma shugaban ta alkhairi sallallahu alaihi wasallam shi ta ce da manzo Allah ta na kuma zan tafi kun ganyen da ajini mu ike ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shine komai da komai duk nauyi akan sa yake karewa shi ina za a yi shi kenan shi fakarata aina an takil ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam fakarar rasu sallallahu alaihi wasallam inda ibn umi maktum jika wajen gidan ibin ibn maktum mai kiran sallana shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam wa kana a'ama jumla ce mu'tarad mai rawi ne ke fassara siffan shi ibn ummi maktum ce makawu ne tadaw thiyabaha inda lokacin za ta iya cire kayanta ta huta saboda shi wannan makawo ne ba zai iya kallonta ba ina fata an gane walayi bisira ba zai ganta ba wannan ya nuna cewa sahabe ba masu mi ba ne sahabe za su iya kallo mata za su iya yi zina an yi shi kuma lokacin manzana yana nan an yi zina lokacin manzana an jefe su an sata an yanke hannu an yi kisan kai lokacin manzana sallallahu alaihi bari wadancaninka masu bakakin kaya masu tutoci suna ce sahabai sun yi zina sahabai sun yi amma sun fi ku eh sun yi amma alherinsu ya fi sharinsu don ku gane karo ne maku sharri cewa wani sahabi ya yi zina sahabi ba masu mi ba ne tambaye su shugabanninsu da suke iran sun taba yin haji ku bincika homeni ya taba yin haji ko wanda yake yanzu ya taba yin haji ku tambaya haji rukunin musulunci sun taba yi sa hajji sun taba yi wancan da yake a mangana da annuwa agu kuma yin wannan da yake ya gaji kuma wanda kullum annuwa agu ke mangana in kukuna kuna yana mangana da annuwa agu ya taba zuwa hajji hai jama'a barantaramci zai sake yana zaba sahabai sahabai akwai wanda ya kisan kai sahabai akwai wanda ya zina akwai mace a cikinsu wanda ta taba ciki akwai wanda ta taba sata duk an sar masa hajji amma duka in ajanna ne ka yadda kuka ka yadda qur'ani ya gama da wannan alherinsu shi ya ringaye kurensu su sauraka a doki wani tuta ana zanga-zanga a ce mace a ce wai wane ya yi zina wane ya yi kaza wane ya yi kaza wala ya zalunci ne babu ajinin da zai ce ka ringa yawo a ware wani shekara ka ringa taru kana zagin mutane ya zama ajini ba wanda ya fada maka a ringa biki da canja wani karkarin ringa zagi mutane da lokacin da fitina ya taso lokacin da aka kashi ka manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam abakar bashi da rai umar bashi da rai usman bashi da rai na aisha bata da rai don ma ke zagin su ku ware na ku ringa zagin su na fata kuna gane wannan to kaga anan nasi eh, mafhum khalafa haka ne ci a koma saboda shi makaho ne ba baya gani da yana gani za ce shi kare je can tun da da manzana sallara sai ya ce ta je wajen ummi sharik daga baya manzana ya sake koma ya ce tilka imra'a ya sha sahabi ya ce muhajirun suna zuwa gunta ita mai arziki da tana ce da eh, muhajirun fakirai kar ki je can kina kina idan mafi yawa suna shiga wurin su kalle ki mana su mutane ne amma fita su sun yi alheri sun yi kure amma alherin yarin ya yi kure ku fahimci wannan karatun su fahimci wannan karatun da shi da a bas da insafi hawari abin da yasa suka kafirta mu duk wanda kaje sun kafirta mu muna da tauhidi mun sa da tauhidi mun sa da sallah mun sa da zakka muna hajji muna ramadan billahi lazim ba wani addinin da zai kafirta mu ma dama tauhidi sadiki da nusus da yawa a cikin qur'ani da abin zai biyo wannan she kuskure duk mutum da ka gan ya kafirta wanda ya cika rukunin biyar to ya kafirta ne don kai kuskure kuma sifa hawari gyawa ne hawari in kai karya ma kafiri ne to kaga ba sa bambanta laifi da kafirci wannan shine tashi hankali duk wanda bai karatu ba haka zai kuskure daban kafirci daban na fatan gane she ce ya ce ha inda hu wala ha ba zai ganki ba falam tazal hunak tana nan wurin hata ma iddatu ha har ta gama iddanta annan lannan ke ba ku labari a waje bin taimiya macen da aka saki ta saki uku shi bin taimiya hadinsa ina gan ta istibra'i gini daya shi bin taimiya haka gan gini daya ce to mu amfani ta gini daya kawai ya tara ne to in ma dama jisi ya tabbata lalla jisi bai zogunta ba ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi idda sha doki fatawa ibn taimiya ka yar ka doki mangar manzo Allah ka ji ni mu yake wannan duk kauli kowane irin malami ne nasa ya ci karo ne manzana yadda nasa ake yi shugaban talke shi aka aika duk malami ko wani ko ma wani irin mutum ne don albarkat manzana ake jinsa ba wani mutum don ku huta kar ku yadda a baku wani barzana wani kaza wani kaza wani kaza duk wannan fake wani na fata gane she ta gama idan fa an biyu sallala sallar usama shi manzana ya aura ma usama wanda manzana sallala ya yi wannan da rushe wani girman kai da sharri da kureshawa suke da shi kureshawa sun doki baki mutum wanda yake launin baki da wani bawa ko ina da fatan fari inda ya taba ko satansa aka yi ya taba zama bawa to shi ba komai bani a wajen kurshawa to suna da wannan ka'idan domin babansa ma usama zaidu ba irin wahalar da manzan bai sha ba sallah a wura ma zaidu zaidu barara bin safi amma tun da an sace shi an tsayar ya ina da rika sosai na ya taba yi bawa to ba a so wura karshe manzan Allah da alaihi ya aura masa wanda manzan la ya girme Zaidu amma wanda ta rike manzo Allah umu Aiman wanda ta kusa ta haifi manzala umu aiman manzala sallah ya doki umu aiman ya aura ma zaidu da azumin lafiya saboda in asabiyan da suke da shi to shi manzala sallah sai ya doki kuma wannan matan ba kureshiyan fatima wata matan da ko mutumiyar majina ce shi ya aura mata usama usama yana da launin baki daga gaske usama baki ne sosai saboda ta bi uwansa a umu aiman ita mutumin habasha ce manzala yana sallah ina son rushewa duk mutum da kake gaina ji da kai mu ne yan wa kaza mu ne dan wa kaza mu ne kaza rabu da shi bai san addinin ba ne babu shakka Allah yana son asali kai dan wane ne ji wa wane ji amma ban da alfahari sai manzala sai ce ana nabiyu la kaziba ana na bitalu la fakhra babu alfahari ka hura hanci ka kullu ka a abin da Allah ya baka an ji ka tafi haka amma zaka taka wani to shan Allah ya rama Allah baya son alfahari dan zina aka since shi a cica nan bola ya saya yayi kartun Kur'ani ya gyara jininsa zai shiga janna kai da aka haife ka kaba wuta zaka je ba da damu baka sallah ba abin da ya damu Allah shi ya ce nan. farage a kabisa tu kagin farko bai fara kabisa ba can farko shi kabisa shi aka yi kake nan kalma arsala marwan ila fatima to arsala ya hazafa maf'ul shine kabisa arsala marwan kabisa shi kabisa ya koma ila marwan fa akhbarahu shi bashi labari zalika wannan ya abin da ya faru to marwan bai gamsu ba fa kala marwan lam nasma hadha al hadith bam ji wannan ajisin da shi ita fatima ta gaya mana ba illa mini imratin she wata mace kwaya daya muka ji wannan hadisin fasana a hudu bi isma lati wajanna nasu alaiha mu dai ba zan zubar da ajinin da sahabai suka kawo mana sahabai da yawa suna gan cewa mace da aka sike ta ko siki daya ko siki biyu ko siki uku ne a cadde ta kuma tana da maskuni ba zan iya bar wannan dokan ba mu doki wata mangana mace mangana wanda ita kadai muka ji a gunta ba za mu iya zuba da ba dubai da sahabai suke daji ne ruwaya daya aka samu wajen mace suka ce ya zam saki mangana wanda sahabai shi kai ita mace laala ta manta ita kadai ne ai saya mu saya na abin da muka ji a wajen sahabai tsantsani akan hukunci amma cikin ku yanzu waya za a bugo masa mu ce ce da ki na saki mata na saki uku ya ce ba komai saki uku a da shi daya bi mataba sai ya karanta masalan ba sama sama ya karanta shi ba da fatawa wallahi akwai malamin mu a sojiya malam abdulmuksin abad muslim kamar ya haddace shi ne abdulmuksin kafin ka gya a jisun zai sa maka sanadi amma an tambaye shi saki uku shi ce wani alam ku je wajen bumbas amma kuna mutum zai karanta zadi ma'ad bai ba kara fahimtansa ba sama sama shi ce yi ba komai eh ba komai haka ake rayuwa fo ba hey jama'a hey jama'a hey jama'a karatun na mana ne fa mutum ya ce koshi kawai zai ce suke matansa suke ku da hankalinsa da komai ya tsini kawai ku kyale shi ku ce wai ba komai ba komai ya ba komai ya ba komai hmm. ike cewa fakalat fatima lokacin da hena balagaha zalik yayin da labari ya zama fatima cewa marwan ya yadda manganganunsa ya yadda mangananta tun da ga da ta gaya kabisa to amma marwan ya ce don me zan murki magana na ita mace ita kaɗai ta ruwaito abin ta kuma mu yadda manganin sahabai labari ya zama fatima fatima za ta kwaci kanta sahabiya ce za ta yi manganan ta ce wa bainakum baini wa bainakum kitabullah ku duba mata sahabiya ce ku kun aure matan ku kun tura su a gida ba karatu islamiyya babu ajini tana na ta tara kun bushe bala'i je mu kai nan kana sallah wallahi baka yi ba wuta zaka ta san sallah ba ba ta san komai ba baka koya mata ajini ba ka hana ta zuwa islamiyya she yawan zuwa biki wani biki ake sa yi a nan kana yanzu bikin a fito kusa cici a dafa abinci a cici mata su zauna a cici a kan haimomi a ci a bayyane wani abu ake sa kama yadda ake yi a wani wuri ana sa kaushi a nan kano biki a yi sha cici yadda wasu wurare suke yi biki za a yi haima cici mace da take da mutunci shi ga a tube ana dafa abinci haima gashi cici a bayyane sha fito komai a bayyane a zama zaman wawa a ci abinci a nan wai biki ake yi kar matan ku fi karfin ku su saba ma Allah ku kyale su kar kuma ku wuce gona da iri ku ta zage su amma dai ta je ta bayyana al'auranta duk duniya ba za ka yarda da wannan abinda bikin da ake so a yi kenan yanzu ta fito da zinanta ta fito da komenta kuma ga wayoyi yanzu shi ga matasa suna dauka masu waya kana zaune a shiga da yaya gidanka ka sani ba to kagan mata ilimi ake so a yi ku sa matanku su yi karatu a shi ta ce baini wa na ku kitabullah kagan tana ci a gaya gwamna lokacin marwan shine gwamna mace take ci a a gaya shi gwamna da wanda suke bin sa tunda ita sahabiya ce sauran gwamna da sauransu ba sahabai ba ne ci a a gaya masu zan fassara ma qur'ani shine skanna da su ku je ku gaya gwamna karatu ake yi ya ce sayan gyawa masa aya Allah ce fattaliku hunna li iddatihinna wa hasul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an na bi fahishatin mu shale ce me wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra ku duba aya ce mace ta kaude ka ku ji yadda za ta fassara ji yadda za ta fassara ta ce umarni ne Allah ya zo tulatu tara Allah ya ce fattali ku honna li idda cihinna a sake su daidai da yadda za su idda mun taba yi wannan bayana nan ba iyaka ya ce la tukhruju honna min ce in kun sake su matan kar ku fito da su a gidajen su shine mahal shahid ku su kuma wala na ila an yaci na bi mu mubayyana su matan kun kar su bari gidan shi dai sun wani abu wanda aibi ne zai lalace gidan shi a ce su fita ma'ana amma su saya a gidan in an sake su su saya a gidan su yi idda umumu aya kenan ita take fassara abin da shi marwa ne ke takama ita ma tana da shi shi ta ce ku gan aya Allah ce tilka hududullah ya ce Allah ya ce wannan shine an Allah yanzu saki da komai ba an Allah ba ne she wani fito ya ce ba ma an Allah a'a ka ce ba ma yin tsari na yanke hannu amma an Allah muna yi sa sallah an Allah ne tauhidi an Allah ne zuwa haji an Allah ne ba yanke hannu kawai shine an Allah ba jama'a ku fahimci wannan kadiya kauni yaudare ku cewa barawo ya sata yanke masa hannu shine an Allah kaga Allah ya ce wa tilka hududullah wannan shi ne hukunci Allah ba na siman ko kawai yanzu a saki mace saki uku malaman duk yadda malaman suka kai za su ce ba daidai ba ne al'umma ba su yarda da wannan ba Allah ya ce wa tilka hududullah kuma tauhidin kudubar suratu yusuf Allah ya fada a can ya ce in hukumu ila menene ma hukumu ila lillah me yake nufi wannan ka duba ayan sai koro maka cewa shine tabbatar da tauhidi kar ku yadda fa hukumci Allah a cikin tauhidi yake hukumci Allah a cikin a cikin addinin Allah yake yanke annu mutum ko barawo shi mai na ciki amma bai kai wadannan rukunin biyar ba shan samu inci shan samu dama tun da manzo Allah yana makka bai taba yanke annu mutane ba amma bai taba daina sallah ba ku gane ya nuna cewa akwai ibada rukunin biyar ba dama a bar su ko fage yaki manzo Allah bai taba bar sallah ba sallallahu alaihi wasallam rukunin biyar amma hukuncin madina ya eh, makka ya shekara goma sha uku ko wajen da zai zauna hukuncin babu ya je madina kuma ba mahakaman da ya shekar shi rayuwa shi ka zo ka kafirta matasa na ana ana raina hankali ku kurin ga gane karatun fa ya ce wa tilka hududullah shi ce man ya ta'adda hududullah duk wanda ya shishigi ya ketare ma doka Allah shine fito da mace a cikin gida lokacin da an sake ta ya shafe mu baki da ya fa jama'a masu fito da matansu a gida an sake ta ka ce ta kwashe ta doki a kori kura ta kwashe kanta wata ma ita ma da kanta fitinanniya ce ana ce an sake ta ce to shi kenan shi ta je ta kwashe kayanta me yasa ni ba na iya zama da ita ba na iya zama da shi ma to qur'ani ya ce wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa kaji wani wani narkon da yake nan wanda mun manta shi a cikin ku ba wanda zai saki matansa in ba a ba shi hankuri ba shi ci ta kwashi kayanta na fata gane shi ga dalili mahal shahid ta ce la tadri la Allah su ba da zalika amra ya ce da Allah ya ce kara fito da matan kar su matan ma kar su fita shi dai wani abu ya fara ya ce wannan ya cika dubu amma la ce la tadri la Allah yudis ba da zalika amra ya ce zaman ku ku yi idda gidan miji la'alla zai faruwa da wani abu shi za zaka yi nadama zaka gan ta sa lalle ta sa jambaki ka ce a jana fasa ne la'alla Allah ya hudisu ba da zalika amra ka ce dan Allah ya shi ka fara su biskit kana ba kan ya'yanta ka fara lalashi ka gan ta sa lalle ta sa jambaki yi nadama la ma fata saki daya saki biyu kenan shi ta ce karat fa ayu amri yuhdis ba da salasa ya ce wani irin abu zai faru bayan an sake ta saki uku shi mai hankali zai gane fikinta ya ce zaman da za ta yi gidanka kallalashe ta saki uku ne ba da ma koma da ita to wani irin abin lai zai faru ya ce wannan shine fikin nawa fahimta ta wannan ko namiji ma bai fahimce shi ba yanzu akwai musu har duk Qur'an ba ma fahimce ba baranta yin fahimce aya mace take fito da wannan hukuncin ta ce la'alla la yuhdis ba da zarka ko ina ka fassara shi dai shine abin da ake nufi namiji na dama ko ita ta yi dama Allah ya dawo da auren saki daya saki biyu amma saki uku wace nadama ne ko ka yi nadama ko baka yi nadama ba wace al'amar zai faru shi shine hukuncinta nassin qur'an ta hukunci ce ba ku yarda da hukunci na ba amma ga nassi mu koma can ba ta da masai karmatu kaga yadda sahabai suke ana sa bakakin ka ta zage waɗannan bayan Allah ana so a rushe ajini mu ne kwata kwata na rushe waɗannan ina muke da wani ajini wai mamaki wani yake wani cikin tuko yake gaya mana waɗannan suna wucewa da bakakin kayan shi mutane su danga jinjina masu ka sai mutane ba san miki dama kawai mutum mawakaci bai yasa gora bakin sa bai san kame ba shi shirme ka jinjina mawa me yake yin ka jinjina masa bai karatu ba kumfone mutum mutumi ne a duniya kawai na jinjina ma wani na wucewa sai ba san abin da yake yi ba kalle kiyaye kalle kiyaye shi bai san me yake yi ba kuma wannan uzuri na ran tashin kiyama mala to wannan hadisin akhrajahu muslim min tariq al-ukhra akwai hanyar da imam imam muslim ya ruwaito shi da wata hanyar daban imam ahmad kuma ya ruwaito shi a daban to amma imam albani ya yi bayani mai kyau a cikin al'irwa talibin ilimi zai kuma sauran na jisun da gimusa yana da yawa na fara fito da kushe ku fara gingidi ku ba ku san karatun kai a fasara maku a wuce kawai amma za a faɗa fada ilolin ku fara gingidi to ku koma imam ah, albani ya yi bayani mai kyau saboda na gaya maku illar farko shine shi farko imam zuhuri ruwayansa a wajen kabisa akwai magana kansa shi hadisin amma ya tabbata ya yi zamani da shi shi kabisa ba wanda imam zuhri ya an ce sai zamani da ya si kabisa imam zuhri bai ruwaito agunsa kan asiri ba amma sun yi zamani tare wannan kuma an kawo da wannan saboda ya hadu zamani tare da shi na fata kun gane waɗannan karatu wannan hadisi ku ruwaito muslim ya ruwaito da hanyoyi daban-daban ah, muslim ya ruwaito shi akwai hanyar da ya bi kuma wanda imam ahmad ya ruwaito shi to amma shi albani ya ishara ko ban samu dama koma kan irwa na gan shi a wani littafin sa ya ishara ban koma na gani ba to yace kala budau abu daura zai kama ka illar kenan karatu ba yadda zaka fahimci suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka samu inganci hadisi rashin inganci hadisi na fata kun gane mm. kara abu daud wa kazalika rawahu yunus yunus abin na abokan karatu imam malik ne shi mai ruwaito shi ku ce wa kazalika rawa yunus an zuhuri misir kwaci ruwayan ma'amar shi rubuta kwaci ruwayan ma'amar ba can an ce na abdulrazak ba an ma'amar ba an zuhuri ba to ne ce yunus mai ruwa ta wajen zuhuri shi ku ce misir ma'amar misir ruwaya na ma'amar bi ma'ana ba lafzi ba ku duba wanda ya rawaito a jisun farko can farko wanda ya ce na abdulrazak an ma'amar an zuhuri shi ku gyalaye shi ne yake ce da ku a nan rawa yunus zalika minana مصر ruwayan ma'amar a wajen zuhuri haka ne yunus abokin karatu imam imam malik wanda ake kiransu wanda almajiran imam zuhuri ne shi mai ruwaito tankai da ma'ama ya ruwaito su bi ma'ana kuna gane karatun kuwa to ya gama da wannan kenan ya nuna maka cewa ruwayan yunus da ruwayan ma'amar duk ruwayan da suka kawo wajen zuhuri lafzin ɗaya ne ma'anarsa ɗaya ne ya ce wa ma zubaidi mun wuce can zubaidi ya roto hadisa can farawa hadisai ya roto hadisin guda biyu a can mun wuce jami'an dukansu hadisi ubaidillah shi hadisi ubaidillah da mun ce mursal ne shi kuma ya roto shi a can ya ce hadisi ubaidillah bi ma'ana shi ma ruwayan da ya roto bi ma'ana ma'amar tankayin da ma'amar ya roto shi haka ne lafzi ya roto bi ma'ana ba lafzi ba wa hadisi abi salama abi salama kuma bi ma'ana shi ma hadisinsa ya zama kama hadisi akil yanda hadisi akil an waito shi ma'ana duk wanda suka waito mutum hudu da akil da ma'amar da yunus da abin nan waye kuma yunus dukkan su ruwayan bi ma'ana suka waito shi na fatan gane karatun to sheke cewa kala abu daud warawa muhammad bin ishaq ban da waɗannan yunus ban da ma'amar ban da ah, abin da ake kira abin nan abin akil ya ce nan ma akwai abu Muhammadu bin ishaq abokin fara imam maliku mai sira shi mai rota wajen zuhuri ina fata an gane karatun anna kabisa to shi nasa akwai ziyata anna kabisa ibn zu'ub haddasa bi ma'ana shi kuma ruwaito ma'ana jisu ma'ana jisu da muka karanta mafi yawa ma'ana suka ruwaito a jisu dalla ala khabar ubaidillah duka jisu ya koma ubaidillah ne ruwaito a jisu ma'anan abinda aka an doko duk a jisu ma'ana aka ruwaito ba lafzi ba ubaidillah bin abdullah hina kal a cikin wannan ruwayan nan muhammad bin ishaq akwai ziyada ne malamai sun soke shi sun ce farage a kabisat ila marwan duk wayan ba wanda ya fara cewa farage a kabisat ila marwan ce wannan ruwa ana tuma cewa kawai shi kabisa an aiko kabisa amma farage a kabisan nan manganan lafzin bai tabbata ba amma dole ya dawo amma sun tsini akan karatu na fatan gane fa akhbar bi zalik to wannan shine karatun da imam abu da ya koro maka na samu lokaci wannan ilan da yawa na a gare shi amma hadisi dai da hanyoyi daban-daban shi albani inganta hadisin duk komai aka kawo da wadanda aka ruwaito shi ya tabbata amma akwai manganon akan wannan hadisi e ba na ji shi ne ban sai na muraji a kansa ba <clears throat> ka sai ka duba mana mu gani shi ai ba na ta'aninsa ba ne irsali ya yi karatun ba shi ake ta ba mm. to kaga mun gama da wannan kenan to za mu shiga duniyan kuma inkarin sahabai da tabi'ai da manya malamin ajisun fatima kaga fatima ta kare kanta da ayoyi a can fatima bin kais to akwai wanda suka inkarin karatunta kisan da ta kawo mutum biyar to zan fara farko ko mu karanta ku gani mu fara farko nam mm. babu man ankara zalik ala fatim binti qais قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن الرزيق عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا farko sayyidina umar ne ya kawo attack akan don lokacin babu a jisa su su kuma ba sa ketare dokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shine hukunci fa shenna umar da sahabai da marwan da suka zo wannan menene tilka hududullah zance aure ne ashe wannan su ne hukuncin da ake magana ko ba mahakama ba garin da za a je a sake mace ba za a yi wannan ligiman ba ko ba mahakama ya ce babu man an kara zaraka ala fatimata bint qais gungun jama'a sun inkara ajisin na fatima fatimata bint qais farko a jisin farko shine na nasir bin ali na abu ahmad na ammar ibu ruzaik an abi ishaq subai'i kenan wanda albani kan cewa yana da tadlis ya ya ya yi ikhtilatin karshen rayuwansa sau za a gan ajisi musulun mafi yawa wanda albani ke da'afa ajisi a cikin musulun akan wannan hanyar malam subai'i ne cewa ya ikhtilatin karshen rayuwansa a'a abi saq qal kuntu fil masjid jami ina masallacin jam'i ma aswad da aswad sunan mutum ne ina fata an gane to eh ike cewa fakalat shi aswad ya ce atat fatima shi aswad tana ina koro bayani ne aswad ibn yazid ne shi asati bin yazid shi ke kurla ban da an yi a gabansa ya ce a tat fatima bin tukais ita fatima bin tukais ta je waje shi umar ka gan cewa tana kan bakanta ba ta da shaida ma tana kan bakanta ba ta fasa ba tana da ilimin ta je waje shi na umar she ta gaya ma shi na umar abin da ya faru shi shi na umar ya faɗa abin da marwan ma aiko ko da shi na umar ne fakar shi manzan Allah ya ce ma kunna linada kitab Allah ba za mu yi abin littafin Allah ba tunda ke kare ne na shaida yake ma kunna linada kitab Allah kitab rabbina wa sunnat nabiyana sallallahu alaihi wasallam li qawli imra'atin mudki mangaran mace la nadri ahfizat zalika amla kin manta kin haddace zai yi kin manta ke kadai baki da shaida zai yi kin haddace to mun ba zan bar bakan ba shine la hunna min buyutihinna shine mu murke wannan umuman ne mai suke daya mai suke biyu mai saki uku mu muna kan bakan su shine murci zan rike littafi Allah ga yanda ake rike hukuncin Allah ba wasa ake yi ba na fatan gane to kun shiga ma'arkan karatu an ce mangana shi nomor ya ce ma kunna lina da kitab rabbina shine amma sunnat nabi na sallallahu alaihi wasallam ziyada ce kuna gane karatun wajen da shi nan mure fada ya ce ma kunna li nada kitabu rabbina kalmar ce sunnat nabi ziyada ce wanda an cikce ku ce akai eh, ba shefa da ba wani kari yayi ku amma albani ya ce da hanyoyin ziyadan ya tabbata da hanya guda biyu wanda yake nuna cewa na ziyadan mai tabbata in ji shewa albani kuna gane wannan to da yake nan wannan mangar mukufu na waje shaid na umar to akwai ziyadan da aka ci shaid na umar ya faɗa cewa jisi ya zo wajen manzala cewa matan da aka sike ta tana da tana tana da ciyarwa tana da kuma sukuna ko an sike ta saki uku imam ahmad ya soki wancan hadisin zamzo kansa don karan rikici hankalin abin da nake so ku gana nan mankana ya tabbata wajen na umar cewa ma kunna li nada kitaba rabbina kalmar cewa sunat nabi na sallallahu alaihi wasallam da wannan bayanin cewa sunat akwai mangana kansa shehu albani ne kokari ya tattara hanyoyi ya tabbatar da wannan ziyada sauraka wani zai maku inkari shi kuma shi umar ina fada wannan lokaci ne don matan ta kawo suna masu nabi bai tabbata ba gusa na fata gane to mu ji na biyu shi me قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الزنادي عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أشد العين يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخفي فخيفة فخيفة فخيفة على ناحيتها فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو هنا فدا abin da ya gani ita kuma ta ce ba bin ban kai ala ilmi mai dadi yake ita na Aisha la'alla lokacin da Fatima ta zo tana nan hijab ne take fada cewa haddasa bayan mun fada sayyidina Umar ya inkari ga na Aisha kuma haddasa Suleiman bin Dawud an ba'ana ibn Wahab babban almajirin imam na Malik ce akhbarana abdurrahman ibn abi zinad an hisham ibn urwa an abihi dan gidan na aisha kina radiyallahu anha qalat laqad abat zalika aisha abat zalika wadancan hukuncin wanda na fatima ta faɗa cewa mai siki uku bata da maskuni bata da cerwa na aisha ta zargi ta zargi mai tsanani a shadda aib yani hadisi fatima ta bintu kais shi ta fassara wannan bayanin ta ce wa kalat inna fatima ta na ta ce fatima kanat fi makanin washi tana da wuri ne wanda take jin tsoro kanta ta zo ta gaya manzana cewa manzana ba zan iya rayuwa a can ba za iya kai farmaki za iya zama ba shi ne manzana sallallahu alaihi ya canja mata wuri amma ba wai sauka mata nauyi aka yi cewa mijin ba zai ibata maskuni ba kun gani fikin na nasha na nasha ta ce ba hukumci ne aka yi cewa tunda an sake ta saki uku ta bar wurin a'a ita ne ta zo ta ce wurin sorokanta take ji mishin baya nan an sake ta kuma tana jin sorokanta ba zance abinci ma bani wurin ne take jin tsoro amnu wurin babu aminci ita na nashi haka ta fahimci hukunci kuma ka lura mangana na na fatima haka ya nuna cewa ita kadai tana tsoro kanta a can shi na na fatima ta shi na aisha ta ce barinta dakin mijin ba wai barinta ba ne wai an kore ta ko shara ne ya kore ta ba a'a rayuwanta take da hadari to a canja mata wani wuri mana ba wai bata da maskuni ba ne allah ya sa ku gane fikin na na aisha an gane wannan to farakasa zalika laha rasul sallallahu alaihi wasallam mata ke ce ki je ki kwaso kayan ki zo ki idda a wajen gidan abdullahi ibn Umi maktum na ba ta kun gane wannan karatun to ana nuna saura karatu biyu uku don mu shiga cikin littafin wancan a karanta kwaya ɗayan wannan hadisin قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة ألم تري إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في في ذكر ذلك na na Aisha take cewa ana cewa Fatima ta ce yace babu alheri tare da mangan da take fada ita sababi ta aka kore ta amma ba wai an fita da ita a gidan ne domin bata da maskuni la a'a sharrin wurin aka ci ta canja amma ba hukumci Allah ne haukanta ba nan to inkarin na isha kenan to wannan isnadin mashi ya tabbata isnadin farko wanda muka yi ajisin Hassan ne wannan ajisin Suleiman ajisin Hassan ne Imam Hakim ya inganta shi Imam Zahabi ya inganta shi Buhari ya kawo shi sigati jazmi Hafiz kuma ya karfafa wannan sanadin ajisin farko ajisin Suleiman bin Dawud farko Hakim ya Hassan ajisin albani ya inganta hadisin imam zahabi ya wafaka wannan hadisin buhari ya kawo shi ga jazmi a can hadis mai karfafa wannan sanadin wannan hadisin farko ke na dasa na suleiman bin dawud na fata gane hadisin na aisha kuma ya inganta ko da imam munzir yayi magana zamu zo sati mai zuwa mu karanta wannan shi ma hadisin sahihi ne bi sharti shaykhain balma sun ruwaito da ba da wannan lafazin ba hadisi na muhammad ibn kathir ya tabbata attabu har mai ruwaito shi wani su ma'anan hadisin anan za mu saya wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin amin